الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب سوء الملكة wannan kishiyar babun da ya gabace shi ne wancan babu husnil milka babu husnil milka wannan kuma babu su'il milkati babun da zai bayani akan hukuncin mummunar mu'amala ga bayi mun ce bayi ba bayi ba kawai hatta waɗanda suke ka kai shugaba ne shugaba ne kai na wani waje to kowa ya zama alal aƙalli abu biyu ne an tu'addiya ilaihim haƙuƙahum nan wa an tuhsina ilaihim akwai ada'ul huquq sannan kuma akwai al-ihsan ka ba da hakki sannan kuma ka kyautata haka ake bukata إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل واجب والإحسان مستحب أنا بقاتر عادلشي عادلشي شيني أداء الحقوق mutum a ba shi haƙƙinsa sannan kuma a kyautata masa abubuwan da ba na tilas ba a riƙa masa ba tilas ba ne ba haƙƙinsa ba ne amma sai a kyautata masa wannan yana cin abun da ke tabbatar da zukata to babu su ilmin kati babun da zai bayani akan hukuncin mummunar mu'amala da bayi ko mummunar mu'amala ga na ƙasa da kai حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو الدرداء uwaimir ibn zaidin ko annahu kana ya kulu aka ce yana cewa linnasi ga mutane abu darda aka ce yana cewa duk da wannan isnadin isnadin isnadi ne mai rauni aka ce abu darda radiyallahu ta'ala anhu yana ce ma mutane nahnu a'rafu bikum min al-bayatirati bid-dawabi ce nahnu a'lamu bikum nahnu a'rafu bikum wallahi mu mun fi sanin ku ku mutane min albayatirati biddawa fiye da yadda likitocin dabbobi suka fi sanin su albaytari shine veterinary doctor shine albaytari albayatira jam'in sani kun ga kama da turancin ko wa ya saci na wani yanzu za ku ce laraba ne suka tura suka satan ma larabawa ko suwa suka satan ma wasu albayatira sunan aikin baitara shine veterinary medicine shi kuma veterinary doctor shine jam'in sa shine albayatira to mun fi sanin ku ku mutane fiye da yadda likitocin dabbobi suka san dabbobi kada rafna arafna khiyarakum min shirarikum mun san mutanen kirkin ku daga mutanen banzan ku amma khiyarukum amma mutanen kirkin ku allazi yurja khairuhu shine wanda kullun aka ganshi sai ai tsammani yana da alkhairi da an ganshi sai a tsammani an ga alkhairi wa yu'manu sharruhu sannan da an ganshi an san ba za a samu sharri ba ana ganin shi an ga alkhairi ya zo ana ganin shi kuma an san babu cutarwa duk abin da ka leƙa ka hango da shi a ciki to sai ka ji zuciyarka ta kwanta kai ma bari ka shiga ciki wa amma shirarukum amma lalatattun cikinku fallazi la yurja shi shine wanda ba a tsammanin sa da an ganshi yana cikin abu to an san sharri ake kulla wala yu'manu sharruhu sannan ba amintu daga sharrinsa ba ana hango shi sai ce wane na ciki su wane ne shi a aishi magana kuma ta lalace to wannan su ne sharrin mutane sannan la yu'tiqu sannan la la yu'tiqu ko la yu'tiqu sannan kuma su ne waɗanda ba a ‘yanta mutanen da suka bayi ‘yantattu a cikinsu mutum ne gashi ‘yantacce amma sai ya zo ci gaba da bautar da shi to yin waɗannan mutanen su ne sharrin mutane ba a amintu daga sharrin su ba sannan ba a tsammanin a ji alkhairi daga gare su sannan wala yu'taqu muharrahu muharrahu sannan wanda yake yantacce a cikin sa baya samun yancin kansa yantacce ne shi amma sai su mai da shi bayi su ci gaba da bautar da shi to yin waɗannan mutanen su ne mafi sharri a cikin al'umma in ji sayyidina abu darda duk da riwaya tana da rauni a ƙasa mala ya ce akhraja ibn hibban fi sahihihi alimamu ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihin sa wa tirmizi da alimamu tirmizi a cikin sunan wa qala hasanun sahihun alimamu imam tirmizi yace hadisi ne sahihi kuma hasan wa ma da wasun su an abi hurairah radiyallahu anhu yarfa'uhu a riwaya sayyidina abu hurairah yace annabi sama yace kaga abu darda'i mawqufi ne ko hadisin ya tsaya a kansa shi ya faɗi magana amma abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu aka ce ya ce manzo Allah sama ne ya ce ala ukhbirukum bi khairikum shin bana ba ku labarin wanda ya fi ku alkhairi ba min sharrikum daga cikin wanda kuma in bambance muku mai alkhairin ku daga mai sharrin ku faqala rajulun bala ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah ka ba mu labari faƙala sai ce khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu fiyayyen ku shine wanda ake tsammanin alkhairin sa kuma aka aminci aka aminci daga sharrin sa ba a tsammanin ya cutar da wani wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu shine wanda ba a tsammanin alkhairin sa sannan kuma ba a aminci daga sharrin sa ba amma albani yace a shehul albani Allah ya ji kansa ce. من حديث المصنف حديث شيء الإمام البخاري دي تو أتخريج دا الإمام البخاري يمو أن اللي ضعيف الأدب المفرد شيء شي ضعيف الإسناد موقوفا وقد صح منه مرفوعا جملة الخيار والشرار دون الإتق يتي بإن جنت أمطين موقوف بعد أما يا إن جنت أمرفوء شيء ما جملة إنا جملة alkhiyar da ashira shi ce amma ba a kawo wala yi kuma muharraruhu ba wannan ba ta inganta ba mun gane a takaice dai wannan hadisin yana nuna duk wanda za ka zauna a cikin al'umma to ka zauna kullum da an ganka ka zama rasulul hairi ba rasulul sharri ba mutane su zama suna da kwanciya hankali idan aka ce a'a da wani a cikin abu to sai ka jiran mutane ya mutane sun tsi game da wannan abu kullum mutum ya rika mamakin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma Bukhari soyayyen mutane kun san akwai mutane da yawa abubuwa na faruwa mu ba mu cika kula ba ni na tsaya ina ta na tambaya irin wannan soyayyar da Allah maɗaukakin sarki ya ba Buhari ya zama wani mutum wanda Allah yake mutane ke san shi har da waɗanda fa ba na kirki ba in ka keɓe su ya ce buharin nan fashi ya fi cancanta ya shugabanci na amma mu ba mu san shi saboda kaza da kaza sai su faɗi wani abu na nasu na san zuciyarsu to ya kamata kowa ya makansa tambaya menene ya sa buharin nan ya zama allah maɗaukakin sa ke fitar da shi a cikin mutane kowa ke ƙaunarsa ba a ce ba ka rasa makiya ba ba wanda za a ce bai da makiya kana da makiya amma dai ya alkhai mutum shine wanda mutanen masoyanka kuma mutanen kirki su fi san ka sai ka duba sai ga ɗabi'un mutum bai wuce rayuwar da ya ba bai cutar da wasu ba kuma ko da ya yi kurakurai a wasu abubuwan hadi ne ya yi kila Ina kuma Allah ki ya gafarta masa to shi yasa kila sai Allah madaukaki ya sa ma mutane soyayyarsa to kaga irin wannan حدثنا إشام إشام بن خالد قال حدثنا هريز هريز بن عثمان السينا عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول يشي ياج أبو أمامة الباهلي صحاب من ذا سمنينا شيوة الكنود wanda ake ce mishi alkanudu kaji daga sunan nashi ma ba da daɗi innal insana li rabbih lakanud kanud alkanut shine mai kafirce ma ni'imar Allah innal insana li rabbih lakanut lalle dan adam ya kasance mai kafirce ma ni'imar ubangijinsa to waye alkanut inji abu umama talbahili duk da isnadin akwai magana a kansa yace alladhi yamna'u rifdahu shine wanda yake hana kyauta ba za ka taba jin an ce ya kyauta ba ar-rifdu kyauta ai can Allah mu dauki suke ce isar rifdu al marfud a cikin suratu hud isar rifdu al maghfud tar da wannan kyautar da aka musu to wanda ake ce ma kanud shine wa allazi yamna'u rifdahu shine wanda ke hana kyauta Muna da abin yin kyauta amma ba zai bada ba wa yanzil wahdahu sannan da inda zai je shi kada yake tafiya ya sauka kun san manzon sama ya tsoratar da mu game da tafiyar mutum ɗaya ko manzon sama ya ce da mutane sun san sharrin da ke cikin mutum ya kama hanya shi kadai ya kama tafiya da ba su yi ba shi yasa sai ce arraqbu shaytanun warrakiba arrakibu shaytanun arrakibu shaytanun warrakibani shaytanani والثلاثة mutum ya kama hanya shi kadai ya rika tafiya wanzu ya ce shaidani shaitanun in an ce shaidani shine wanda ya ki biyayya ga Allah in za ka yi tafiya yi kokari ka samu abokin tafiya warraki bani shaitana ni ku bi ma akwai damuwa amma wasalasatu raqbu in za ku yi tafiya ku kai ku uku hadisi ne sahihi in za ku yi tafiya ku zama kamar ku uku za ku hau mota to ku zama alal akalli ku uku hannun kan sai yasa sai sa seatbelt kawai dan gayu yin mai ya kwama gilas ya tashi daga Zariya sai ya je fatakuci kadai a mota to an rakibu shaibanu yanzu a fili za ka iya ganin abin da zai iya faruwa da shi a fili wannan aka kyale ka ba sai ka dawo a shar'ance ba za ka iya manzan sama ya hango masa abin da zai iya faruwa da shi alal akalli taya shi ta faci a hanya a daji a daji sai taya shi ta faci ya fito ɗauko jack fitowa da safaya fat ko safaya safaya taya kai ya fito da ita ya waye ya ɗaga motar ya duk shi kadai zai yi abinci amma inda su uku ne ba kowa sai a raba aiki wancan ya wancan wancan ya wancan wancan ya wancan wancan ya wancan cikin sauƙi sai a yi sannan kila yana cikin gyaran motar nan kawai sai wata kura ta zo wucewa ta tsallaka daga can wajen ta dawo dama katar daji ne sai wata kura ta fito da wancan ta daji ta tsallaka ta koma can ya zai ji Hmm? kaga kaga ai iza iza ammatil balwa bi shay'in khaffa hukmuhu ko to haka da iza ammatil fitna ta fat? idan fitina ta yawa ta zama wai menene bahaushe ke cewa mutuwar yawa kaka da idan aka ce abu da yawa lokacin muna makaranta idan muka yi latti muka waiga muka ga an yawa sai ko sai ka ji wani dan farahi a ranka wato kila ma firifet su gaji su kasa duka sai su ce duk ku tafi an yafe mu ko kuma ce ku da dattin makaranta shi kenan ko ga mutum cewa ku shige wa ku aji ka gani yawa ya jawo wannan to ka ga duk wannan shine hikima to sannan sai ya ce wa yadribu abdahu sannan kuma kullun sai ya zana bawansa shine alkanudu duk sufofin alkanudi ne shi wannan hadisin akhrajahu ibnu ma'in fi tarihihi a riwayar duri وذكره المزي في تهذيب الكمال الإمام المزي آه، الحافظ المزي ما لم ينسى الإمام ابن كثير دا الإمام الذهبي يا أم بتشيش أتكن لتاف شا تهذيب الكمال عند تهذيب الكمال أصلي لتافي نا لتاف الكمال في معرفة الرجال نا الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي شي كما الإمام المزي يزوي حبيب الكمال كو الإمام الإمام الذهبي شي كما يزوي يزوي تذهيب التحديد تذهيب التحديد بالتابعين تابعين أقي تسامن هنا ان أيكن الذي مس سنن الامام ابن حجر ya شي كما kuma التحديد سنن سي sannan sai كما تقريب التحديد sake يا kuma وضعفه الألباني في تخريجه موقوفا وروي عنه مرفوعا بسند واهن جدا وكذلك حديثنا داموه wannan wannan hadisin na da damuwa amma kuma ma'anar shi tana da kyau حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن an ruwaito daga alhassan albasar shi ma wannan fa hadisin na da da wannan ma na da damuwa anna rajulan amara gulaman lahu an yasnu ala irin lahu aka ce wani mutum ya umarci bawansa anna rajulan lalle wani mutum amara gulaman lahu cewa ya umarci wani bawansa gulam al'abd bawa kenan ya umarce shi an yasnu alaba irin lahu da ya sanya igiya a cikin rijiya ya jawo masa ruwa da da raƙumi kun san inda ba a da ruwa ko kamar wajen kebi akwai wata lokal government a kebi da wani bangare na Nijar da suke wahalar ruwa sosai yadda ake sai a ɗaura ma raƙumi igiya igiya doguwar igiya zira'i mai tsawo shi ke aka ɗaura sai a samu ƙatotan bokiti ko ƙaton da wani masaki sai a jefa a rijiya sai a kora raƙuma idan igiyar ta yi ƙasa sai a kora raƙuman to tafiyar da yake yana jawo igiyar daga ruwa daga rijiya Shi ne har idan ya nisa sai abin ya fito sai a kama sai a fitar wato idan mutum ya ce da kanshi zai jawo ruwan zai gaji saboda zurfin rijiya amma wanda ya haka ya yi ƙoƙari shi kuma mai ya kasa sai zai sa raƙumi ya yi to ya umarce shi cewa ya umarci bawansa ya jawo masa ruwa da rakumi da rijiya fanamal gulamu shi wannan bawan nasa kawai sai bacci ya kama shi faja a bi shi'ulatin min nare shi kawai ya zo da bakin wuta wani yula na wuta fa alqaha fi wajhi kai sai ya jefa ma wannan bawan sai na bacci kamar wani yana wani wani mai gyaran rediyo ya ban labari mai gyaran rediyo da talabijin ya nuna min wata ya nuna min wani wani wani wani wani abin nan wani tabo kato a nan din sa. yana nuna min yadda yaran mu ba sa son koyon sana'a ne ya ce lokacin yana koyon gyaran rediyo da talabijin a nan garin shagari ya zo zamanin shagari zan shagari sai ya fito a mota ko ga iya kaya ga iya sa tufafi da aiki haka iya eh, haka yana hakan nan ya ce to a bakin shagon su bakin titi ne sai kawai eh, eh, ana aiki ana aiki kawai sai wai ga yana kallon shi aka ana mashagari ihu sai wai ga ya kallo sai yau don shi kawai ɗaɗana mashi wannan soda ɗin ɗaɗana mashi a hannu yace kuma sai da ya zo aiki gobe kun gane to shine shi ma aka ce wannan mai gidan ya ma bawan shi haka fataraddal gulamu fi bi'ir aka ce sai yaron nan kawai ya fada wata rijiya falamma asbaha lokacin da ya waye gari bayan an fito da shi daga rijiyar ata umar ibn al-khattab sai zo wajen sayyidina umar dan al-khattab radiyallahu anhu fara allazi fi wajihihi, sai ya ga abin da ke fuskar wannan wannan bawan fa a taɓa sai sai na umar ce na ƴan taka hmm? ya ce ya ƴan tashi amma wannan hadi wannan asarin albani ya za'afa shi a cikin zarifin adabin mufrat malam ma gashi ya kwafo ce ba afahul albani fi takhrijihi li anna al-hasan wa huwa al-basri lam yudrik umara sayyiduna al-imam al-hasan al-basri bai hadda sayyidina umar ba to ya akai hamin ya faru kaga akwai yin kida'i kenan a takaice dai duk waɗannan asar din da aka kawo duk da suna da damuwa al-imam al-bukhari ya duka hadisan da ya kawo mana suna da rauni mu'amala ana son ka kyautata ma mutum ko shi kowaye ka kyautata masa baya mantawa to bayi suna cin waɗanda suke bukata a kyautata musu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu